a madadin jam'iyyar apc ta jihar kano in sanar da shugabannin jam'iyya da 'yan jam'iyya da masoya jam'iyya da masu goyon baya cewa jam'iyyar apc jiya ƙarƙashin jagorancin uban jam'iyya jagoran jam'iyya na jihar kano mai girma gwamnan jihar kano da dattijai an zauna an tattauna sabani da aka samu tsakanin shugaban masu rinjaye na majalisar tarayya a honorable alasan ado da ɗan takarar mataimakin gwamna na jam'iyyar apc alhaji murtala garo jam'iyya da dattijai an zauna tare da wa'annan a shugabanni an tattauna kuma alhamdulillahi an sami masalaha yanzu jam'iyya ta zama ɗaya kuma kowa yau kowa afuwa kuma kowa ya gafartawa kowa don haka jam'iyya ta zama ɗaya yanzu uwanmu ɗaya ubanmu <clears throat> ɗaya Da haka nake so ne amfani da wannan dama in kira ga masoya musamman 'yan yan shiga rediyo yan baka da yan social media da Allah yanzu sai a mai da hankali wajen yakin neman zaben jam'iyya don jam'iyya ta samu nasara alhamdulillah wannan matsala an warware ta kuma muna addu'a kada Allah ya kuma samu a cikin irin wannan a hali mara daɗi kuma muna gode wa al'ummar jihar Kano saboda addu'a da goyon baya da suke ta baiwa jam'iyya lokacin da muka shiga cikin wannan hali mun gode kwarai da gaske Allah ya bamu nasara